بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها, الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما bayan haka muna gaisuwa irin ta musulunci muna cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya sake hada mu a yau asabar a wannan tafsiri na su biyu a mako wannan asabar ta tara ga watan tara tara ga watan ramadan a shekara ta 1433 kuma daidai da 28 ga watan yuli watan bakwai shekara ta 2012 miladiya dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala a darussa guda biyu da suka gabata mun yi magana akan ayoyin ƙarshen suratu an-nahl ud'u ila sabila rabbika bil hikma wal mau'izati wa hasana wajadilhum billati hi ahsan inna rabbaka huwa alimun bi man dalla an sabili وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون من أقول الله تعالى أكون النئمة ديمنا ليسنا الله تعالى أيو زام تاشي سورة تقبى سورة دكي قبى سورة النحل معنى سورة الإسراء أولا سورة على بركة سورة الإسراء za mu karanta ayar farko subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram sannan za mu karanta aya ta 22 zuwa ta 39 kenan a wannan sura muna da muna da kusurwa guda biyu za mu karanta ayar farko sannan kuma kafin mu fita sura za mu karanta aya ta 22 zuwa ta 39 kamar yadda bayani ya gabata kuma yake sananne ita wannan sura mai albarka suratul isra sura ce wacce take makiya ma'ana an saukar da ita kafin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi kaura daga makka zuwa madina dukkan sura ko aya ko hukunci da aka saukar da shi daga sama zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kafin manzan Allah yi kaura ya yi hijira sunan wannan ayar makiya sunan wannan surar makiya sunan wannan hukuncin almakki idan kuma bayan hijira ne aka saukar da ayar ko aka saukar da hukuncin ko aka saukar da surar sunan wannan sura madaniya ko sunan wannan ayar madaniya ko sunan wannan hukuncin almadani kenan yanzu a madubi tabarau da za mu samu lura shin an saukar kafin hijira sunan shi makki bayan hijira sunan shi madani wannan tabarau din da shi za mu amfani ba lura da ba wai tabarar da zai nuna a ina manzo Allah su salama yake lokacin da aka saukar ba kenan yanzu akan wannan karatu fadan Allah ta'ala da yi yace al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina wannan aya ce madaniya tun saboda min saboda an saukar da ita ne bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kaura daga makka zuwa madina duk da cewar a lokacin yana farfajiyar arafa ranar juma'a bayan al'asar aka saukar da aya aka saukar da ayar amma kasancewar bayan hijira ne sai ta amsa almadiniya saboda wannan sura suratul isra sura ce wacce take abin nan makiya wannan baya hana a samu wasu ayoyi a ciki da suke madaniya kamar da bayani ya sha gabata ibn hasar bai lissafa ta ba cikin waɗanda aka yi ittifaqi kuma bai lissafa ta ba cikin waɗanda aka yi sabani to kuma daman ƙa'idar ita ce masu wa zaka makiyun tanazzul duk wanda baya cikin al-madani ba cikin wanda aka sabani aka kara ma juna sani da sunan wannan al-maki isa ya ce wa masu wazaka ta tanazzalu fala takum khilafin kuma a cikin wannan sura akwai ayoyi guda uku da malamai suka ce duk da surar makiyya ce amma waɗannan ayoyin madaniya ne dama wannan kuma abu babu wani abin nan akai sura tana da aya ɗari da wani abu baya hana a samu aya hudu biyar waɗanda suke ba su bi jerin gwanon wannan sura ba ma'ana irin sura tana makiya su su zama madaniya ko irin sura tana madaniya su su zama makiya wa rubba mustasniyat ayu min as-suwari da yawa akan yi istisna wadansu ayoyi a cikin sura Allah madaukin sarki yana cewa wa in kadu lastafizunaka min al-ardi li yukhrijuka minha wa idhan la yalbathuna khilafaka illa qalila Allah ta'ala ce wa in kadu kuma kadan ya rage saura kiris la yastafizunaka fil ard su fitar da kai daga cikin wannan ƙasa ta makka su yi yunkuri na yukhri mina su yi yunkuri su zartar da abin da zuciyarsu take riya masa na fitar da kai wa idan inda sun yi haka la yalbasuna khilafaka illa qalila ba za su zauna bayan fitar da kai din ba sai yan kwanaki sai dan lokaci kankani za a halakar da su Allah ya nufe su da rahama a nan duniya da su fitar da shi ba sai wannan ayar Abdullahi dan Abbas turjumanul Qur'an yace wannan ayar aya ce madaniya ta sauka ne a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu tawaga baki na wahudu faqif kuma da lokacin da yahudawa suka ce wannan kasar kasar madina ba kasar annabawa ba ce saboda ka in shi annabi ne ya tafi falastin can ne kasashen annabawa can ne kasar annabawa sai Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar haka na faɗin Allah ta'ala da ya ce wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira haka nan da faɗin Allah ta'ala da ya ce inna rabbaka ahata bin nas wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin nas wa shajaratal mal'unata fil qur'an waɗannan ayoyi guda uku ayoyi da malaman tafsiri suka ce madaniya ne duk da cewar مقاتل ينا قال وانا اير ان الذين اوتوا العلم من قبل اذا يتلى عليهم يخرجون الاذقان سجدا المهم da waɗannan sura takaitattun ayoyi da malamai suka ƙara ma juna sani akan su cewar madaniya ne ko makiya wannan sura suratul isra malaman tafsiri suka ce tana da shin tana da wata sunan banda wannan sunan ko kuma wannan sunan kaɗai take da shi sura da ta fi shahara shine suratul isra saboda Allah ta'ala ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir ana kiranta suratu bani isra'il kamar da Allah ya ce wa atayna musa alkitaba wa ja'alnahu hudan li bani isra'ila alla tattakhidhu min duni wakila zurriyatan man hamalna ma'a nuh innahu kana 'abdan shakura haka na Allah ta'ala ya ce wa qadayna ila bani isra'ila wa qadayna ila bani isra'ila fil kitabi la tusiduna fil ardi marratayn wa la ta'lunna ulwan kabira zuwa karshen aya din ana kira wannan surar da sunan suratu bani isra'il ma'ana surar da isra'ilawa sura da ta bayani kan ta yi bayani kan abin da ya shafi bani isra'ila Allah ta'ala ya ce wa ake na musul kitaba wa ja'alnahu hudan li bani isra'il mun bai ma annabi Musa alaihi salatu wassalam alkitab wannan alkitab sunan shi at-taura littafin at-taura kuma su kuma da guda aka bashi ba wai an saukar da taura ne lokaci bayan lokaci ba wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in mau'izatan wa tafsiran li kulli shay'in fa khudha bi quwwatin wa amr qawmaka ya'khudhu bi asaniha sa'urikum dar al fasiqin sukun da guda aka bashi hasali ma kenan da abin nan kafiran zamanin manzo Allah sallallahu suka ce dan me ba a saukar mai da Qur'ani jumlatan wahida ba kamar da aka bai ma annabi Musa alaihi salatu wasalam a taura a dunkule Allah ta'ala ce kadhalik linuthabbita bi fu'adak wa rattalnahu tartila wa la atunaka bi mathalin illa ji'naka bil haqqi wa sana tafsira an kira ta da bani isra'il kamar da muka ambata duk da cewa suna suka cewa me yasa aka kira ta da bani isra'il su suna ganin bani isra'ila ba su kai matsayin da za a ce da su suna da shura ba a harkar qur'ani ba haka take ba ba haka tsarin qur'ani yake ba Allah fata mun fahimci wannan da ke ko ba haka yake ba ga suratul rum alif lam mim ghulibatur rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bi'ti sinin lillahi al-amru min qabl wa min ba'd wa yawma idhin yafrahu al-mu'minun bi nasri Allah yansur man yasha huwa al-aziz ar-rahim haka ba ba ijtihadi bane wa malik yasi fil qira'ati madkhalu fa duna kama fihi rida mutakaffila in ji imam shatibi rahimahullah azza wa jalla da cewa ba magana qira'at bane aya da zamu karanta kamar da bayani ya gabata shirin muna da ayoyi kasafin ayoyi guda biyu akwai aya ta farko wanda yake darasin mu na yau a kanta zai gabato wannan aya ta farko ita ce ayar suratu abin nan ayar subhanallazi asara bi abdi na'am بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير Allah madaukin sarki yace subhana allazi asara bi abdihi subhana masdar ne na sabbaha yusabbihu tasbihan sai yace subhan tasbihan masdar ne na sabbaha yusabbihu taf'il kenan fa'ala yuf'ilu taf'il wannan sura ita ce sura guda da Allah madaukin sarki ya bude ta da tasbihi tun da daman tasbihi subhanahu wataala ya bude shi da masdari kamar subhanallazi asara bi abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنوره من آياتنا إنه هو السميع البصير يا أبو إشد في ماضي كما سبح لله ما في السماوات وما في الأرض يا أبو إشد في مضارع يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض يا برد في الأمر سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده سألكي يا تبتا ga wanda ya yi tafiyan dare da bawansa tsarki ya tabbata ya sifantu da dukkan sifofi na kamala ya tsarkaka daga dukkan barin sifofi na tawaya waye wannan allazi asra bi abdihi shine wanda yi tafiyan dare da bawansa Minal masjidin haram tun daga masallaci mai alfarma ilal masjidin masjid aqsa har zuwa masallacin da yake shine mafi nisa don da dama su ne masallatai guda biyu a duniya daga masallacin maka babu wani masallaci gabas da yamma kudu da arewa sai wannan masallacin kuma ta tazarar da ke tsakanin su nisa nisa ya ce ilal masjid al-aqsa zuwa ga masallacin da yake da nisan gaske Allah allazi barakana hawlahu wanda muke albarka a gefensa a daura da shi mun yi wannan tafiya da shi shine lumure min ayatina dan mu nuna mushi wani sashi na ayoyinmu ba ma wai dan mu nuna mushi ayoyin duka ba a'a wani sashi na ayoyinmu innahu lalle shi Allah subhanahu wa ta'ala as-sami'u mai ji al kuma mai gani wannan sura ita ce sura da ta bayani kan al-isra shi yasa ake cewa al-isra'i da mi'raji ko kuma al-isra'u wal mi'raj kunga al-isra'u jumla ce mai zaman kanta al-mi'raju jumla ce mai zaman kanta shi yasa da Hausa yake cewa isra'i da mi'raji to muna yana da kyau mu san menene isra'i din menene kuma mi'raji din asali ya aka ce al-isra lughatan shine as-sayru fil layl shine tafiya cikin dare duk tafiyar da aka yi ta cikin dare sunanta al-isra wannan ce yana ke ko abin na an asiri bi ibadi laylan kai tafiya da bayina cikin dare shi ya kira in kuma ka ce al-mi'raj lughatan shine as-su'ud yin sama a ɗaga a sama haka shi yake nufi da al-mi'raj wannan ɗanga goron bakin larabci kenan to amma a yaren da ake magana a lokacin da aka ce isra'i da mi'raji ne ake nufi abin da ake nufi da isra shine ar-rihlatu al-ajibatu allati bada'at min al-masjid al-haram bi makkah al-mukarrama ila al-masjid al-aqsa bil qudus ce al-isra yana ar-rihlatu al-ajiba tafiyan nan mai ban mamaki tafiyar nan mai ban al'ajabi allati bada'at min al-masjid al-haram wacce ta fara daga al-masjid al-haram daga nan tafiyar ta fara bi makkah wanda ke birnin makka mai dubin daraja ila al al-aqsa zuwa ga masallacin da yake shine mafi nisa bil qudus da ke can birnin Allah ya da shi hannun yahudawa to wannan wannan wannan tafiyar ake nufi wata tafiya ce mai ban al'ajabi wata tafiya ce mai ban mamaki da aka yi ta a wani bangare na dare ba wai a dare ba ke ba tafiyar ba ta fi daga nan garin ne na fa zuwa Legas ina ba mun gane wannan nisan ta ya fi daga nan garin ne na zuwa Legas to amma aka yi ta a wani sashi na dare aka je da aka je ba wani aka tsaya ba aka taka ɗab aka wuce sama ta bakwai aka wuce ɗab har zuwa ga rabin izzati sama aka je aka dawo aka zo aka sallar asubahi a garin maka wannan tafiyar ko sai akwai ban mamaki a cikinta akwai ban al'ajabi shi yasa Allah madaukin sarki sai ya buɗe surar da tasbihi gare shi sai ce subhanallazi asra bi abdi sarki ya tabbata gabawansa asirki ya tabbata ga wanda ita tafiyan dare da bayansa saboda kwakwalo kamar da bayani zai zo su ta buga akan ya za a yi wannan tafiya da aka saba yin ta tafiya kawai su tafi kwanaki kaza su dawo kwanaki kaza a ce yanzu an yi ta lailan ku lura lafazin larabcin lailan na kira ne wani bangare na dare ne ba dukkan dare ke ne ba to wani shi ake da al-isra in ku aka ce mi'raji al-mi'raji ما أعقب هذه الرحلة من ارتفاع في طباق السماوات حتى الوصول إلى مستوى تنقطع عنده علوم الخلائق إذا أتت المعراج شنو ما أعقب هذه الليلة هذه الرحلة أبن إبيو باين ومن تفير ورجلا أبن إبيو باين تفير كذا تفير دقا مكة زوا بيت المقدس وانا شنو الإسراء تو المعراج شنو أبن إبيو باين ومن mana min yittifa'in fi as samawat irin dagawa da aka yi aka wuce sasannin rufin sammai bakwai hatta wusul har aka kai ila mustawa zuwa ga wani yanayi wani wuri tanqatu inda al khalaiqi wanda yake ilimin halittu baki ɗaya nan ya ƙare amma ake wannan tafiyar aka wuce wannan wurin to kun ga wannan shi ake nufi da mi'raji ma'ana da an tambaye ki menene isra'i yake ce isra'i shine tafiyan dare da ake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa baitul maqdis mi'raji shine abin da ake daga baitul maqdis zuwa zuwa saman sama har inda ilimin halittu ya kare baki da wannan shine isra'i da mi'raji kenan matsayar mutane dangane da isra'i da mi'raji ta kasu kashi kashi wa هذه الرحلة من ارتفاع في طباق السماوات حتى الوصول إلى مستوى تنقطع عنده علوم الخلائق matsayin mutane abin da ya shafi isra'i da mi'raji akwai waɗanda yake suna son su ji tarihin israida da mi'raji ne don a ji shi a matsayin tarihi kawai a yi annashawa a tashi an yi isra'i da mi'raji haka ne ko ba ka bane akwai kuma waɗanda yake su abin da shafi isra'i da mi'raji an ɗauke shi matsayi ne ma na bukukuwa saboda a ranar da a daren da aka ce na isra'i ne ku lura jumla ga faɗa daren da aka ce na isra'i ne shine da wannan dare ya zo da bukukuwa sun zo to abubuwan da suka haifar da waɗannan al'amura shine lokacin da mutane suke musulunta in mutum ya musulunta maimakon ya wanke zuciyarsa ya bari abin da musulunci ya ce mai gashi ya karba sai ce a'a wannan al'ada shi da ya shigo musulunci da ita da ita zai dora saboda ka idan al'ada shi yana yin wani abu suna yin wani abu wani idan abu wani abu mai muhimmanci ya faru suna biki to in ga musulunci in ga wani abu shi ma sai dora wannan bikin ba tare da ya sa ido ya ga musulunci ya yi ayi ko bai da ayi ba sai ki ga ana bikin daren isra'i da mi'raji daya kiga ana bikin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kiga ana bikin ranar da aka fara wahayi ne kenan bikin ranar da aka dauke a waɗannan ba fara amma manya manyan kwanaki nake faɗa masu daraja a musulunci ai ranar da aka fara wahayi ba karamar rana bace ranar da aka dauke wahayi mai yahuda suka ce da Umar inda su ne biki za su yi a ranar tunda su wahayi ya yanke gaba daya amma da yake musulunci ba wannan addini ne na gargajiya ba addini ne na yau kifa inda amurhi wa nahyihi a inda aka ce ki tsaya a nan za ki tsaya a inda aka in ce ki gusa ki daga sai ki gusa ki daga duk waɗannan babu su a cikin musulunci kuna jira da kyau ko yanzu in kika dauki ranar da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta zama ranar biki to ai ranar kuma ya rasu amma ka tafi kai tona da kyau ko ranar 12 ga watan Rabi'a waɗanda ake faɗa to ranar ku mai da su to yanzu da kike biki wani biki ke yi bikin haihuwarsa ko bikin mutuwarsa tun da ranar ya rasu Allah ka tun fahimci wannan da kyau saboda kai da al'amarin yake shine abin da ya tabbata a musulunci shi ake yi abin da musulunci ya bar mana na bukukuwa shi ne a duk sati ranar juma'a duk da haka musulunci bai bi mutum ya rufe shagon shi ba ya rufe hada-hada shi ba saboda ranar juma'a abin da ake so ya sallar juma'a da wuri kadai a shekara kuma sau biyu karamar sallah da babbar sallah shi kenan shi yasa kike ganin tun daga littafai tun daga iziya za ki ga babun sallar juma babun sallar karamar sallah da su ake ta magana a ciki don suna abin da suke addini bangare da abin da ya shafi imani da isra'i da mai imani da isra'i da mai yana cikin shika-shikan imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mutum ya imani da an yi isra'i da shi kuma an yi iraji da shi akan wannan nema al-imam abu muhammad al-hasan bin ali bin khalaf al-barbahani Allah ta'ala ya kan shi da gafara yake bara a cikin littafin sa sharh sunna al-imam al ta wanda ya rasu a shekara ta 329 yake cewa wal imanu bi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam usriya bihi ila sama wa sara ila al-arshi wa kallama Allah tabaraka wa ta'ala wa dakhala al-jannata wa tala ila an-nar ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل ونشرت له الأنبياء ورأى سرابقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأرضين في اليقظة حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات وفرضت عليه الصلوات الخمس في تلك الليلة ورجع إلى مكة ليلة وذلك قبل الهجرة كنت إلمي إلمي يتكي بازي أو رسول a waɗannan kalmomin ya dunkula Isra'ila da mi'raji gaba ɗaya ya ce wal imanu bi anna rasulullah bi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ce da yin imani da cewa lalle shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama usriya bihi an yi tafiyan dare da shi ila sama har zuwa sammai bakwai can wa sara ila al'arshi ya kasance har zuwa ga al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala wa kallama Allah tabaraka wa ta'ala yayi magana da Allah subhanahu wa ta'ala shi ya kenan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa dakhala aljanna ya shiga aljanna sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa tala ila nar ya tsinkayi wuta ya leƙa wuta la ilaha illallah Allah ta'ala ya tsare mu wara al mala'ikata ya ga mala'iku wa sami'a kalam Allah azza wa jalla ya ji zancen Allah mai girma da ɗaukaka wa mushrat lahu al anbiya an ta mishi da annabawa ya gansu wara asura biqatil arshi ya ga gwafa-gwafa na al'arshi ya ga tirafin al'arshi Yar kursi da na kursi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun da duk wani hanyar da ake inda mai suna ba inda ake faɗa irin waɗannan abubuwa sai dai a dinga ba da tatsuniyar gizo da koki kawai ana hucewa Allah ta'ala ya sauke wa jami'a ma fi samawati ma fi ardh ya ga duk abin da ke sama bakwai sai bakwai fil kafa ya ga wannan ne kiri da muzu ya ga shi ne ido da ido ba wai da ruhinsa ba ne ba wai a mafarki ba ne a idan a mafarki ne bai zama abin al'ajabi ba in da a mafarki ne bai zama abin al'ajabi ba shi yasa Allah ta'ala ya ce subhanallazi asara bi abdihi dan ki fahimci ya hada ruhi ne da gangan jiki ba a waɗanda suke ganin an yi isra'i da mi'raji ne da ruhi akwai da suke ganin a'a da gangan jiki ake ba da ruhi ba ka'ida ita ce da gangan jikinsa ne da kuma ruhinsa aka yi kuma ya zafin aka yi shi kiri da muzu aka yi shi hamalahu jibril alal bara malaka jibril ne ya dauke shi a wannan taguwar nan mai dan karan sauri hatta adarahu fis samawat har ya kewaya da shi sammai bakwai baki daya wa furidat alaihi salawatul khams aka aka faralanta mai salloli guda biyar fi tilkal laila a wannan daren guda da aka tafi da shi wa raja ila makka ya dawo garin makka lailata a wannan daren wa zalika qabla hijra duk wannan an yi shi ne zaka hijira haka al-imam ya faɗa a cikin littafinsa sharh sunna kenan batun isra'i da mi'raji batu ne da ahlus sunna tuni sun yarda da shi ayoyin alqur'ani sun tabbatar da shi kuma sun yi bayanin su a cikin littafansu kamar da shi imam al ya magana kamar da al-imam abu jafar al-tahawi ya magana a cikin littafin salakiyar al-tahawiyya mun ce jumla ce guda biyu isra'i da mi'raji idan kika dubi ayoyin alqur'ani mai girma suratul isra ta yi maganar isra'i da hikima da ta sa isra'i suratul isra ta yi maganar isra'i da abin da ya sa aka isra'i din ta ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu wannan shine maganar isra'i hikimar da ta sa aka yi wannan tafiyar limuriyahu min ayatina tafiya ce tafiya ce ta ƙari ilimi ake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Wannan zai ƙara ilimin sai ya tafi can ya tafi ya tafi Nijar ya tafi Abuja ya tafi Madina ya tafi Irani shi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shaqul duwur rabbul izzati aka tafi da shi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama Allah ba ta yi bai tona da kyau ko amma abin da ya shafi mi'raji suratul najm ce ta maganar mi'raji da samarat din mi'raji الله تعالى تقول النجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفك الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البشر وما طغى laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra wannan shine tsantsar abin da yake mi'raji sai da da zarar kina maganar mi'raji sai ki tafi suratul najmi da tafsirai waɗannan wurare tsabtatattun tafsirai in kina maganar isra'i sai ki je subhanallazi asara bi abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir a lokacin da ake wannan tafiya ne ban al'ajibi wannan tafiya wacce ta kara wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daraja an yi tafiya da shi ne bayan ya cika shekara hamsin da haihuwa kenan a lokacin yana da shekara goma da annabta domin yana da shekara arba'in da annabta ne ake zama da shi annabi kuma manzo bayan shekara goma sai ake wannan tafiya da shi ta musamman ta ƙaro ilimi zuwa ga rabbul izzati subhanahu wa ta'ala cewar an yi tafiya da shi ne bayan shekara hamsin wannan shi ne abinda al'allama hafiz bin ahmad al ya tabbatar a cikin sunan nashi a cikin tsaminsa kenan ko wanda ya rasa shekara ta 1377 yake cewa ya bada da hamsina min al'awami madan da umar sayyid al'anami usir asarallahu bi asarallahu asara bi allah fi dhulam garaga Allah shi kuma da tana shiga cikin kulliyar da sama son haka wa farada al-khamsa alayhi wa hatam wa ba'da awamin thalathati madad min ba'd mi'raj an-nabi wa qadat wa zina bil hijrati nahwa yusrida ma kulli muslimin lahu qad da. yace wa ba'da 50 min al-awami bayan ya cika shekaru 50 madat li umr sayyid al-anam bayan shekara 50 sun shude sun cika na rayuwar manzon Allah asara bihi Allah ta'ala yi tafiyan dare da shi cikin duhu cikin duhun dare kenan wa farajal khamsa alaihi wa hakam aka wajabta mai salloli biyar kuma suka tabbatu tabbatattun salloli guda biyar bayan shekaru hamsin wa ba da awamin salasatin madar bayan shekaru uku kuma da yin isra'i da mi'raji min ba'di mi'rajin nabi bayan mi'rajin annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara uku wa qadar wannan shekara uku ta wuce uthina bil hijrati nahwa yasriba sai aka bashi izinin ya hijira zuwa yasriba zuwa birnin madina ma kulli muslimin lahu qaru sahiba tare dukkan mutumin da yake ya sallama mishi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shine takaitaccen bayani yanzu za mu shiga abin da ya shafi isra'i da mi'raji ina fata ta fahimci wannan da ke ko shi isra'i da mi'raji kamar yadda muka faɗi isra'i an yi shi ne tafiya ce ta dare da ake da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga birnin makka zuwa baitul maqdis to wai daga ina ne aka fara magana wannan tafiyar daga ina na sallama yayin kura shin daga cikin masallacin ka'aba ne ko kuwa a'a daga ɗakin umma hani ne wata 'yar uwarsa yar uwar babansa yar abin na wata babbansa Allah ta'ala ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram idan ya zama min al-masjid al-haram zahirin qur'ani ne kun ga daga cikin masallacin kenan kun da kyau ko wanda yake wannan shine zahirin al-qur'ani ne girma to amma shin ka'aba baki ɗayanta ko birnin maka baki ɗayan shi birnin maka baki ɗayan shi ai ana kiran da suna a masjidil haram kamar da Allah madaukakin sarki ya ce hadayan baligar ka'aba hadaya ce da za a yanka ta in ta baya ka'aba kuma dukkan malaman tafsiri duk malaman duniya sun sallama ba wai a gindin gaba ake yanka hadaya ba ina jin da ke ko ana yanka hadaya ne a haram alharam makki a haram makka wa fijaj makka kulluha manhar duk wani lungu lungu sako sako na garin makka duk wurin yanka sai malaman tafsiri suka ce an faɗi almasjidul haram ne amma daga ɗakin ummu hali ne abin ya kasance ba dama maganganu guda biyu ne ko daga ɗakin ummu hali ko daga almasjidul haram ina ba ta fahimci wannan galibin malaman tafsiri sun tafi akan cewar daga ɗakin ummu hali ne bayan ya idar da sallar lisha sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in mun dauki fassara yana ɗakin ummu hali kenan kawai sai ya rufe ɗaki ya yayi rufin ɗakin sama ba kamar da ibn ya kawo sai ga ya yayi daga sama yana yayewa sai malaika jibril alaihi salatu wassalam ya zo ce lokacin tafiyar yayi Allah fatan yi tona da kyau in kuma daga cikin baitul maqdis abin nan masallacin ka'aba ɗin ne dai sai malaika jibril ya ce da shi lokacin tafiyar yayi ma'ana ya fito su tafiyar ana nan kawai sai aka zo mu sai mala'ika jibril alaihi salatu wasalam ya zo mai da dabba da ake kiranta al-buraq al-buraq kun ga malamai da suka rubutu a kai suka ce al-buraq kamar daga al-barq dan kun ga bambanci shi a larabci shine arfin da haka kara idan kuma al-barq walqiya kun da take walqawa kawai ta zo ta wuce to ta ce kamar yadda walqiya take kadawa haka wannan dabbar ita ma take yi malamai suka ce dangane da abin da ya shafi girmanta ta ɗara jaki amma ba ta kai alfajari ba in gane ko ba ta kai zabra ba shi suke kira albagal ko wannan ita ce dabbar da yanzu ta ɗara jaki ba ta kai alfajari ba sai malaikar jibril alaihi salatu wasalam ya zo mai da wannan dabbar yana zuwa da wannan dabbar sai suka hau duk malamai suka ce ita wannan dabbar da hadisi inda ya kai inda idanta ya kai nan ta yake takawa kenan daga nan in za a ce birnin makani, daga nan garin mena idan ta ya kai sarkin fawa in ta ɗaga kafa sai ta sa a sarkin fawa in ta ɗago ɗaya sai ta sa a kaduna in ta ɗago ɗaya sai ta sa a bauchi in ta ɗago ɗaya sai ta sa can gaban duguri kayan ta ɗago ɗaya sai can injin mai na kenan can ta ɗago ɗaya sai sudan shi ke na ƙetare baharmaliya kun ga ta ci sunanta albannan alburak haka ana sallama ya faɗa haka maganar suka inda ya kai nata shi yasa wani mawaƙin isra'i da mai rajin hausa yake cewa inda ya kai idan ta buraka to sawunta nan zai taka allah ya halicci buraka ya izini ka hauta ta kai ka ku tafiya zuwa isra'i inda ya kai idan ta buraka inda idan ta ya kai to sawunta nan zai taka allah ya halicci buraka ya izini ka hauta ta kai ka ku tafiya zuwa isra'i to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wannan doguwar tafiya da wannan dabba mai daraja da wannan dabba mai alfarma a wannan tafiya da yi kawai daga baitul maqdis zuwa ga abin daga makka zuwa baitul maqdis ya wuce abubuwa da yawa a hanya to a daidai nan nake cewa maganar abubuwan da ake faɗa suna da kyau a ɗora su a ma'auni na tantance bayanai don za ka dinga jin batutuwa wasu a hadith maudu'at da yawa a ciki Allah ta'ala ya sauke a wannan tafiya da yayi ya wuce annabi Musa alaihi salatu wassalam a cikin sa yana sallah shi kuma yana kan dabba shi ta albarak yana tafiya shi kuma annabi Musa alaihi salatu wassalam yana cikin sa yana sallah shi yasa al-Imam Ibn Qayyim yake cewa a cikin nuniyarsa a baiti na 2887 yace awalam yara al-mukhtar Musa qa'iman fi qabrihi li salati fil urbani awalam yara al-mukhtar Musa qa'iman yamishin mukhtar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai ga annabi Musa ba qa'iman a tsaye fi qabrihi a cikin kabarinsa li salati fil qurbani a wannan sallar da yake neman kusanci ga ita hakan nan kuma a gaba kaɗan a baiti na 2916 ibnu kandi yake cewa anas ya qulu ra'al kalima musalliyan fi qadri fa'dhab li dhal urfani anas ya qul anas ibnu malik ibnu nadar خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو حمزة babban hadimin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baban Hamza yana cewa ya kula yana cewa ra'al kalim musalliyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga al kalim wa kenan Musa shine kalim cewa ake kalimun rahman ba a cewa musa kallamu kuskure ne ki ce kallamu sai dai ki ce kalim ko dai ki ce kalim ko ki ce musa ki yi shiru amma ki ce kallamu babu wannan ya ce anas ya kulu ra'al kalimu musalliyan anas yana cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga annabi Musa alaihi salatu wasallam yana sallah fi qabrihi a cikin kabarinsa fa'ajib lidal irfani kai kai mamaki wani ilimi da aka baka mutum bayan ya rasu malamai haibiyat ne sallamawa kawai zaki shi kenan ki huta amma a lokacin da kika sanya hankalinki shine jagoranki to shi nan mutum ya riga ya ɓace Allah in dai a musulunci ne ba magana hankalinka jagoranka kwata-kwata domin ne domin annabi Musa alaihi salatu wasalam an wuce shi a nan yana sallah a cikin kabarinsa sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya same shi a sama ta shida ya karbe shi annabi sallallahu salatu wasalam shine wanda ya jagoranci mala'ikun sama ta shida suka tarbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan kuma ya wuce shi a kabari yana sallah isa ibnu qayyim ya tattara bayanan baki ɗayan su a cikin ar-ruh yace babu cin karo tsakanin su wa kai da kai amma lokacin da kika ce hankalinki jagoranki to mutum ya riga ya abin nan tunda ba kenan ba amfanin turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in da hankalin ka ba goyon ne ba amfanin turo alkur'ani ne girma kuma yadda kuma hankali ya sha bamban yadda hankalin ke ce ayi kaza to na wata kuma ba haka yace ba shi kenan sai addinin ya zama ashtata ina ba ta mafi wani da ke ko amma abin da yake shi shine alkur'ani da sunan manza Allah sallallahu alaihi wasallama akan fahimtar magabata wannan kawai shine jagoranka amma ba ta hankalinka ne a je shi gefe guda ba shi bane bin cewa ya tasiri wurin sanya takalif wanda ba shi da hankali ko to gonce ba sa kan shi ba amma da kai matsayin da zai zama jagoran ka 100 bisa 100 ba har shi ibn qayyim yake cewa dan wasu kokolo su ta buga saboda ka sun so ma su yi inkarin yin sallar da annabi Musa alaihi salatu wasallam yayi a cikin kabari sai ibn qayyim din yake cewa a baiti na 2930 zuwa 34 mana 2934 yake cewa lakin na ru'yatuhu li Musa lailatul mi'raj fawqa jami'i dhil akwani yarwi ashabu suwayi jami'uhum wal qat'u mawjubu bila nuqrani ولذاك ظن معارضا لصلاته في قبره إذ ليس يجتمعان وأجيب عنه بأنه أسري به ليراه ثم مشاهدا بعيالي فرآه ثم وفي الضريح وليس ذا بتناقض إذ أمكن الوقتان yake cewa lakin na ru'yatuhu li Musa lailatul mi'raj sai dai tabbas ganin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayin Annabi Musa alaihi salatu wasalam a garan mi'raji fawqa jami'i zil akawani saman dukkan waɗannan halittun saman a can saman sama annabi Musa alaihi salatu wasalam ya ga manzo annabi sallallahu ya ga annabi Musa alaihi salatu wasalam yarwi ashabu sihah wannan hadisin wannan hadisai ne ingantattu bukhari da muslim da sun rawaito annabi musa alaihi salatu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga annabi musa a can sama ta shida wal qatay mawjubu gulan qur'ani wannan ke tabbatar tabbatar da kima shine abin da yake wajibi ba tare da wani musu ba walidhaka hunnu mu'aridan li salatihi to saboda tabbatar wannan hadisin ne na annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga annabi musa a can sama ta bakwai sai wasu suka yi inkarin ganin shi kuma a kabari yana sallah suka yi inkarin fi kabari jita mai yajtami'ani suka ce ai ba zai iya haduwa ba sai shi ibn qayyim ya ce wa ujiba sai aka ba da amsa akan wannan bi annahu usriya bihi na farko an yi isra'ila da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama li yarahu thamma mushahadan bi iyani dan ya gan shi a can shine thamma dan ya gan shi a can da idanuwansa fara'ahu thamma wa fi dharih kuma sai ya gan shi a can ɗin kuma ya gan shi a cikin kushewarsa wa laysa zabita na qudin ai wannan ba abu ne mai cin kare da juna bane iz amkana alwaqtani domin lokutan biyu su da ba lokaci guda bane wannan lokacin yana tafiya wannan lokacin yana wannan lokacin yana isra wancan yana lokacin yana mi'raji abin da ya kawo su wannan saboda sun san hankalin su jagoran su shi yasa wasu suka inkara azabar kabari suka ce za a kabari a azaba kabari ne dan kuku mamacin ma a yaya aka sa shi to ina mala'ikun za su zauna ina kaza ina kaza ina kaza ya ga wannan wasu abu ne na biya da za ka sallama ma Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da maza Allah sallallahu alaihi sallama ya tafiya har ya kai ya bar garin Makka kenan ya kai ga Baitul Maqdis yana kaiwa ga Baitul Maqdis sai ya wuce ta kofar da annabawa suke wucewa ya je turke ya ɗaura dabba shi wannan barak ɗin kenan wanda yake malaka jibrilu shi ke mai zigi shi ne a gaba duk sauran nan nata malaka jibrilu yana gabanta eh. shi ne a nan tuni sai ya tadda baraka sai ko ya ce ka hauta ta kai ka in zama mai zagi a gare ka shi ne mai zagi shi ya wuce gaba na wannan baraka ɗin yana zuwa ya shiga masallacin baitul maqdis ya sallah raka'a biyu ya ɗaura dabbar a nan yana ɗaura dabbar a nan sai a kawo mai kofi guda biyu ɗaya na nono ɗaya na giya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki nonon ya kurba sai malaika jibril ya ce ka zabi abin da yake shine addini alfitra kenan kai dai da addini alhamdulillah ana wannan sai a kawo tsani shine al-mi'raj din kenan abin da za a hau tunda kun ga an kammala al-isra an gama tafiyar sai a kawo al-mi'raj tsanin da za a taka matattakalar da za a tattaka zuwa ina ba ta mun fahimci wannan da ke ko aka hau malaika jibril ya wuce manzo Allah sallallahu alaihi yana biye da shi yana zuwa sai ya kwankwasa sama ta farko yana kwankwasa sama ta farko sai su malaiku suka ce waye sai ce ai shine jibril sai suka ce da shi da wa sai suka ce da shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne sai suka ce har an aiko shi alaƙar gure ya ce aiki na an riga an aiko shi tunda kusan mala'iku wasu sun sani wasu bai sani ba kuma ba a ɗora musu dole sai sun sani ba kai kowa da aikinsa wa ma min na illa lahu maqamun ma'lum kowanne daga cikin babu wani mala'ika ɗaya daga cikin mu ba ce akwai wanda aka ajiye shi kawai su waɗannan an ajiye su ne gadin sama kawai suke yi sai aka buɗe aka buɗe saman ana buɗewa sai ga annabi adam alaihi salatu wasalam annabi adam alaihi salatu wasalam shi ya jagoranci mala'ikun sama ta ɗaya suka tarbi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce madalla da wannan ɗa nagari in ji annabi adam alaihi salatu wasalam wannan annabi wanda yake salihin annabi dama ba annabin da yake kuma ba salihin ba annabi adam ya tari manzan ya tari manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tare da sauran mala'iku suka yi addu'a sai aka wuce zuwa sama ta biyu ana zuwa sama ta biyu mala'ika jibril ya kwankwasa don yana gaba da ya kwankwasa sai mala'iku suka tambaya waye ya ce ai shine jibril wake tare da kai ya ce manza Allah sallallahu ta'ala wa sallama sai ka ce har an aiko shi ya ce aiki na an riga an aiko shi suka bude annabi Yahaya da annabi Isa yan mace kenan su suka su suka tarbi manza Allah sallallahu ta'ala wa sallama annabawa guda biyu suka tarbe shi a wannan lokaci su suka jagoranci mala'iku ana nan suka kammala abin da za su kammala da addu'a da komai sai annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da mala'ika jibril sai suka wuce zuwa sama ta uku zuwa sama ta uku malakar jibril ya kwankwasa aka bude bayan sun yi tambayar waye ya ci shi ne jibril kun ga ba waye ni ne ba kun ga da waye ya ce jibril ne in kika kwankwasa gida aka ce waye sai ki ce ke ce wance sai ki faɗi sunan da aka fi gane ki da shi in an fi gane ki da asabe ne zai ki ce ke ce asabe kun gane wannan da ke ko garki ce ni ne wace ce ba ta gane ni bane ba ta ɗauki murya ta bane ba haka ake yi ba ko a waya haka za ki ji waye ba ta gane ni bane kin yi dilitin nan ba ta a'a sai ki faɗa kawai kina ta kona kuɗin ki ne ba a cewa ni ce a sai ki ce wance ce kawai suna zuwa annabi yusuf alaihi salatu wassalam shi ya jagoranci mala'ikun sama ta uku aka tarbi manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama manzan Allah sallallahu ya ce wa idza qad utiya shatar al sai ga annabi Yusuf an ba shi rabin kyau kyau gaba ɗayan shi aka raba biyu aka ba annabi Yusuf da rabi sauran kuma aka raba kowa da kowa annabi Yusuf kenan ina ba ta yi bauce nan da kyau kun ga ashe farin jini da yake da shi ba wani hatimi yake da shi ba ba za a ce hatimin annabi Yusuf ana raba ma yara ana raba ma samari ana rubuta ma yan mata allo suna sha abin mamaki abin ban takeici wai yan mata yan mata wasu suke zuwa wurin malaman duba wai suna ana rubuta musu hatimin mallaka samari la illa. illallah amma ta aure ka ai kija ce ana ake ana aka ana aka barin al'amarin shi kuma daman da yake boka ne ko abin da ya dame shi sai ya sa ko kwallaki sayar ɗauko a tamfaki sayar ɗauko menene sayar sai ya talauta ta baki ɗaya Allah ta ya sauki to irin wannan da yake cewa akwai hatimin annabi yusuf maganin farin jini akwai hatimin annabi suleiman da yake tsaye mara sarakuna shi kuma na mulki wannan yana nuna kenan suna da aƙidar annabi yusuf ya samu wannan farin jini ne da hatimi da asiri kamar da suke da aƙidar annabi suleiman ya mallaki waɗannan aljanu ne da asiri Allah ta ce ma kafar Sulaiman walakin shayatin kafaru yu'allimuna nas sihr Allah ya sauki sai ga annabi Yusuf malam an ba shi rabin kyau malam suka kammala sai wuce zuwa sama ta nawa ta hudu ana zuwa sama ta hudu sai annabi idris shi ya jagoranci mala'iku aka tarbi manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine wa rafa'nahu makanan aliyya mun ɗaga shi wani matsayi maɗaukaki ba wai ta labarin gizar oge da aka ce wai ai ya shiga aljanna sai ya fito yanzu yana nan kan katangar gidan aljanna shi ba yana waje ba shi ba yana ciki ba don Allah ku ji kasanin gangare da ake jingira zuwa ga annabawa da manzanni wai kuma sai a ce wai shine fasara wa rafa na makana aliya kun ji ilhadi kenan In innal ladina na fi ayatina la yaqwana alaina idris ya jagoranci mala'iku suka tarin Allah sallallahu addu'a ma'ana aka addu'a yace da wannan dan uwa madalla da wannan annabi sai aka wuce zuwa sama ta bakwai a sama ta bakwai annabi harun ya jagoranci abin da mala'iku suka tabi manzan Allah sallallahu alaihi sallama sama ta biyar barakallahu fiku a sama ta biyar annabi harun ya tarbi manzan Allah sallallahu alaihi tare da mala'iku baki daya aka ce zuwa sama ta bakwai a sama ta shida shidan ce sai na rubuta ta ashe na rubuta ta da larabci ne sai kuke mata kallon da shidan boko kuma sama ta shida annabi musa alaihi salatu wasalam shi ya jagoranci mala'iku suka tarbi manzan allah sallallahu alaihi wasallam wannan ku duk a dare ɗaya ne fa duk wannan tafiyar fa daga nan aka wuce zuwa sama ta bakwai sama ta bakwai annabi ibrahim khalilur rahman ya jagoranci mala'iku baki daya suka tarbi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tsira da amincin Allah ya tabbata ga waɗannan annabawa da manzanni baki ɗayansu yana zuwa sama ta bakwai sai ya sami mala'ika ya sami annabi ibrahim alaihi salatu yana jingine yana kishin ya jingina da albaitul ma'amur wanda yake wannan albaitul ma'amur din shine shine kwatankwacin ka'aba da ke nan ƙasa shine kwatankwacin ka'aba da ke nan ma'ana annabi ibrahim shine wanda yake ne ka'abar da ke ƙasa kuma gashi can yana jingine da ka'abar da ke sama annabi ibrahim kenan khalilur rahman wannan masallaci wannan baitul ma'amur mala'iku dubu saba'in ne suke shigan shi kullum idan waɗannan sun shiga ba sa sake dawa kuma har zuwa ranar alkiyama jiya dubu saba'in yau tun da tuntun dubu saba'in da suke wucewa kuma ba sa taɓa maimaitawa shine mutum don ya zai yi kiyamun laili zai ta yi Allah gori ya yi kiyamun laili lafiya wallahi ka san yanzu bana bacci sai na yi kiyam ka yi kiyamun laili ga annabawa can ga mala'iku can kullum dubu saba'in in sun shi ba su sake dawa kai ganin suna da yawa wani ga mala'ikacin su jira kawai yake yi wani ruku'i kawai yake yi tun da ya ruku'i har yanzu bai yi kura ba haka aka umarce shi yayi amma idan shayin ki kuma in su jira ko shekara arba'in zai zama arne ne ba zai zama arne ne eh ya shekara arba'in yana su jira ya shekara hamsin yana ruku'i wannan ai ba karama bace mana ya shekara arba'in ba sallah kenan in eh, mana ne wani shehi tun da ya kura marana ido ya kwana talatin da ya kyamta ido ba arne ne ai dan da ya ruku'i ba ba karama bace ya na tsammanin ya karama ce gwada gwada ba karama bace yara na ce Allah ya sauke kun wannan shine shine shine a nan kididdiga sama ta ƙari sama ta bakwai wanda yake ana annabi ibrahim alaihi salatu wasalam yake shine wancan mawaƙi hausa yake cewa sai ta bakwai sama'ullahi ibrahim khalilullahi mai girma gurin lillahi daɗin nan gurin lillahi ga mata yabon sa babu sama'i ina ga ta goke da ke ko ce sai ta bakwai sama'ullahi Ibrahimu khalilullahi mai girma gurin lillahi gadadin nan gurin lillahi gama daga sa babu sama'i yace sai muka can al'arshi Allah ya kira bawan shi sai jibrilu ya ce a shi nan zai dakata matsayin shi manzo ya iso isra'i ya ga mala'iku da halitta ga su a jere santa santa ga su ko sun yi shafta shafta suna murnan zuwa muktani ina ga ta mai wani da zai haka wani mawaƙi hausa ya rera bakin isra'i da mi'raji daga nan manzan Allah sallallahu ta'ala wa sallama aka wuce da shi har sai da ya kai inda yake jin motsin alƙalamin ƙudura da yake rubutun ƙudura la ilaha illallah ana maganar matsayin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wani zai zo ya ya ga wani majigi ya ga wani dodo akan a jikin bango ana maganar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wanda yi wannan tafiyar ko da da rana ɗaya ba a ci an gashi a bango ba sai wani kawai baki kirin ba wai baki wuluk ba baki kirin eh kaman baki wuluk daban eh amma sai wani baki kirin kawai zai zai ce an ga fitar shi ai mutum ya rasu a dinga ganin shi a mafarki ko ya rasu a dinga jin mure shi me ake cewa cewa ake an a taimakarin addu'a wani zai ka ana cikin wani hali ko ba za ke cewa ba haka ake cewa ba a taimaka da addu'a wani ana cikin wani hali to amma shi ne za a yi a ci an gashi a bango wanda suna yabon shi ne ko kuma suna tozarta shi wannan ba karamar tafiya ba ce wannan tafiya da ake da maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wannan tafiyar da ake sai da ya kai inda malamai suka ce sai da ya kai inda malaka jibril ya ce to shi a nan zai tsaya iyanin ne matsayinsa shi ne shi wannan mawaƙin yake cewa sai muka ɓulla can al'arshi Allah ya kira ba shi sai jibrilu ya ce aishi nan zai dakata matsayin shi manzo ya wuce isra'i sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wannan tafiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ya ga abubuwa masu tarin yawa kuna jina da ke ko don tafiya ce da aka zaɓe shi wayan muka tambaya tafiyan nan ƙasa ake da shi ko sama ake da shi to yanzu ko mu ce a ce Allah yana sama ai za ka ce gyara baki ne ko za ta bakin ka ne ai cewar Allah yana sama kullum ana faɗan Isra'i da Mi'raji kuna ba ta bai fahimce mu da ke ko amma na ji wani malami limamin hankalin ka jagoranka yana cewa ai kamar yadda Allah ta'ala ya gana da annabi sallallahu alaihi wasallam a can haka ya gana da annabi Musa a cikin wuta wa na dai mun ji abin nan abin nan fil nari min fil buq'ati mubarakati min ash-shajarati shi ya kai Allah ta'ala ya sauki amma mutum ya gane menene Qur'ani tukunna sannan ya gane bambancin ganawa da Allah ta'ala ya yi da annabi Musa alaihi salatu wasalam sai ce ai ko ina fadar Allah ce kamar yadda Allah ta'ala ya gana da annabi Musa alaihi salatu wasalam a Tur Sina nan fara shi ne kaga da ce ko ina fadar Allah ce sai mu ci har gidan giya dan yayi amfani da lafazin ko ina fadar Allah ce har gidan giya kaga ba zai faɗi wannan maganar ba amma mai ya ja fada faɗa don hankalin shi ne jagoransa Allah ta'ala ya sauke a wannan tafiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga abubuwa da yawa don Allah ta'ala ya ce luniriyahu min ayatina don mu nuna mishi wani abu daga cikin ayoyinmu kun lura ko kuma ya ce laƙadar a min ayati rabbihil kubara tabbas dahir ya gani daga cikin ayoyin ubangijinsa ya ga al-kubara manyan manyan ayoyin ubangiji domin an ce aljinsiya al-sigaraqiyya ya ga manya manya daga cikin ayoyin ubangiji subhanahu wataala ya ga sidratul muntaha wacce ake kiranta magarar tukewa saboda da ake kiranta magarar tukewa saboda duk abin da ya tashi daga sama duk ayyukan bayi da azumi da sallah da nafilfili da ashariya na masu ashariya Allah ya sauke da komai da komai idan aka ɗauke shi zuwa can yake tsayawa iyanan mala'ikun da suke kai al'amura sama suke tsayawa hakan nan waɗanda suke karɓowa daga wurin Allah subhanahu wata'ala zuwa wannan sidira ɗin suke tsayawa Allah mata mutunci mun ɗauki karatun waɗanda suke karɓo wahayi daga wurin Allah subhanahu wata'ala suna kawo shi ne zuwa sidratul muntaha daga nan mala'ikun daga sidratul muntaha suke karɓowa zuwa ƙasa na kasa kuma sun yi ayyuka zuwa sidratul muntaha suke kai shi daga nan sai mala'ikun sama kuma su karɓa su sama da shi eh akwai malaiku sama da sidratul muntaha din a ga malaikutun da suke dauke da al'arshin ubangiji wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya inda ce malamai sun ce yawma idhin a wannan ranar shi akwai da yaushe ne wata tadabbur na alqur'ani ake zuwa sosai da sosai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan sidratul muntaha inda ha jannatul ma'awa a wannan sidratul muntaha anan aljanna aljannatul ma'awa take iz ya gashe sigirata ma ya gasha Allah ta'ala ya ce ma za galbashar ba ta ɗaya karkace ba inda aka ce kalla iya nan wa ma bai wuce ba bai yi dama bai yi hagu ba inda aka kalla iya nan kawai ka bai kalla ya wuce ba bai kuma kalla ya rike ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam farin jaka da kenan annabi cikan muhu, sallallahu alaihi wa alihi wasallam hmm. Ya ce inda mai gyara ya gyara ba manzo Allah sallallahu yake cewa fa idza warquha ka azan fila sai ga ganyen bishiyarta wannan sidar ta mun ta hadin wannan magare take wadin kasan magare ai to ita wacce magare ganyen ta kamar kunnen gira yake ka kusan ganyen ba kankanin ganye ba ne ya ce falan ma gashiya min amurin ma gashiya a lokacin abin da ya rufe falan ma gashiya min amrin lahi ma gashiya abin da ya rufe ta a lokacin abin da ya rufe ta na al'amarin Allah ya rufe ta ta hayyarat kawai sai ta canza ita wannan magariyar rasulun ya ce fa ma ahadu min khalqin Allah ta'ala yastati an yashfa min husniha babu wani mutum daya a cikin halittar Allah da zai iya siffanta wannan wannan magarwar lokacin da ta canza kawai saboda kyan yayi kyau babu wani da zai iya cewa ga irin launin da take da shi ga irin kalar da take da shi ga irin abin take da shi la ilaha illallah Allah ka sanya mu ga wannan magariya Allah ka sanya mu ga wannan magariya la ilaha illallah ya ga al'amura sosai da sosai a wannan tafiyar ne ya ga mala'ika jibrilu a halittarsa ta asali kuma da ke ko ya ga mala'ika jibrilu a halittarsa ta asali yana ɗauke da fuka-fukai 600 kowanne fuffuke ɗaya ya tokare gabas da yamma a wannan duniyar ba ya tokare gabas da yamma shi yasa da yake nan sararin duniyar ba zai ɗauke shi ba sai da ake wannan tafiyar da shi ai can inda yake ya fi sarari ya fi wannan duniyar sarari shi ya sa a can ne malaka jibril ya buɗe yana jira da ke ko ya buɗe ya ga malaka jibril da halittarsa yana da fuka-fukai ɗari shida la ilaha illallah shi Allah madaukakin sarki yake cewa wala qadara ahu nazlatan ukhra haƙiƙa tabbas ya gan shi shi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama ya ga malaika jibrilu naslatan ukhra a wata saukar ta daban da yayi a wani ga shi inda sidratul muntaha idh yaghsha sidrata ma yaghsha kun ga sai Allah ta'ala ya ce abin da wala kadara ahu nazlatin ukhra a wata saukar ta daban tunda aka ce ukhra a ashe akwai al'ula kenan eh tunda aka ce al-ukhra ya nuna akwai al'ula kenan al'ula ne da ke ta cikin suratu takwir da Allah ta'ala yake cewa innahu laqawlu rasulun karim fi quwwatin 'inda dhil arshi makin muta'in thumma amin wa ma sahibukum bi majnun yace wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin hakika annabi sallallahu ya ga malaika jibrilu bil ufuqi a can sama mubin a bayyane ya ganshi ai sai kai ana sallama ya fike ta ne gan shi to wani shine ganin farko da ya mai gani na biyu ne wannan ganin da shi a lailatul isra yace wala qadara an nazlatan ukhra inda sigar sidratul gashin idh ta na ma yaghsha a wannan tafiya ya ga annabawa ai bayanan da muka yi ya ga annabi ya ga annabi adam ya ga annabi yahaya ya ga annabi isa ya ga yusuf ya ga kaza ya ga annabawa baki ɗaya ya ga annabawa da yawa ya ga albaitul ma'mur da Allah ta'ala ya ce wa turi wa kitabi mastur fi raqqin manshur wal baitul ma'mur albait daki al ma'mur wanda ake raya shi shine daki da ake raya shi inna ma ya'muru masajid Allah kenan man amana billah ana raya masallatan Allah ne da karantar da alkur'ani mai girma da karantar da addini ba a yi ba a yi wa masallaci filista a yi komai amma da zaran ka tashi bayan sallar azhar za ta yi nafila sai ga wani yana gefe guda yana jiran yana kima ishara to na kammala zai rufe masallaci ba a karantar da qur'ani ba a karanta da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me rawa masallaci kenan a wannan tafiya يا ذا النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن كنا وبيك شيني كأبر دكي سما شيا النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام كأبر دكي كسا شيني وبيك يجينا كأبر دكي كسا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا wa tahir baiti lil ta'ifina wal akifina wa ruk'i sujud a wannan tafiya manzon Allah sallallahu alaihi shiga aljanna a tafiya fa duk a wani yanki na dare ne ake yi ta ya shiga aljanna ya ga kaza ya ga kaza ya ga kaza ya ga wani katafaren gida wani gida na alfarma ya ce wannan gidan na waye eh ya ka ce na wani matashi ne cikin ƙwarar shawa ina ba ta mun zai tona da ke ko sai ya ce ya yi tsammanin shi ne sai ya ka ce ana sayi na umar ne eh mana na sayi na al'umma alfaruk kenan eh magabta sun yi sun bari masara sun yi sun bari masara kenan ana cinta ana tsini mata sai da umar kenan wasu masara suna nan suna ta tsini mishi shi kuma yana can cikin gidan aljanna bai san ma mai suke yi ba ke san addinin shi'a ya gini na kai tsine abubakar da umar su ne su tsine abubakar da umar sai gida an ce ana tsine ma ah, mutan ƙurashawa ko manya-manyan gumakan nan guda biyu wai abubakar da umar waɗanda allah iya ba wanda allah ya saba wanda allah ya sanya ya sanya su a hannun damar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke mai ba wanda suke mai ba wai ko su kuma aka zo ana wannan wanda ke shi tuni annabi sallallahu alaihi wasallam ya gidan shi a cikin aljanna hadisi yana da cikin muslim ce ya ga muka ta fara gida na alfarma Allah fata ku ce da kyau ko ya ga kaza ya ga kaza ya ga kaza ya ga kaza sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakan nan kuma ya tsinkayi wuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a ba shi da imane ka ta yi ne ta yi ina ba ta yi bauci wani da ke ko Allah ya tsare mu daga gare ta Allah ya tsare mu a wannan tafiyar aka faranta ne salloli hamsin sallah hamsin za a ya dawo da ya dawo sai ya wuce wurin annabi Musa ya ga wurin annabi Musa alaihi salatu wasallam ya ce ya akai ya ce an bai salloli hamsin ne ya ce ina mutanen ka ba za su iya ba ko ma ga rabbul izzati ka neme shi ya sauwaka ka je ka samu rabbul izzati ka ce ya sauwaka maka ya je aka rage biyar suka dawo arba'in da biyar ya sake dawowa ya ce ina sun yawa ya ce bani isra'ilawa sun wahalar da ni kuna suna da ke ko ya ce bani isra'ilawa sun wahalar da ni kusan bani isra'ilawa suna da ce ku yanka saniya ba sai yanka ba ba tuku alaikum shi suka ce wacce saniya za su yanka aka dinga tambaya iri daban da bai ke kuma ka je ka ce su kuma a rage ka je ka koma ga rabbul izzati ka ce a rage maka su aka sake rage suka dawo arba'in da aka dawo suka dawo arba'in sai ya ce a sake ka sake koma bani isra'ila sun wahala da shi bani isra'ilawa ne da aka ce da su su shiga wannan garin za su yi yaƙi suna ta tabbas za su yi nasara ina akwai abin da ya kona nasara eh ana abin da ya zama nasara ku shiga ku fitar da mutanen garin za ku yi nasara a kansu in kuka fitar da su sai ku zauna a garin yana jami'an tsaron leƙen asiri na farin kaya suka leƙo suka zuka ce da su kai wallahi inda fiya man jabbari suka ce akwai miyagun mutane a ciki suna da dakaru na musamman wa inna lam nadkhula abadan hatta yakhruju minha ya ce ba za mu taɓa shiga ba har abada sai sun fita wai sai dai su fita salin alin an taɓa fita salin alin ina ku dubuna na maryamu fa duk da darajar take da shi Allah ta'ala ya ga dama ya saukan mata da itatuwa ba tare da ta wani motsi ba amma sai ce huzzi ilayki bi jiz'in nakhala ke girgiza sanadi ake bukata kai ka yi Allah ne zai isan maka wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama ai haka ake yi kun yi kawai ina suka ce lamar kula abadan ma da mu fiya fa zab anta wa rabbuka faqatila suka ce ka tafi da ubangijin ku je ku yaki ku je ku yake su muku ba za mu fita ba haka bani isra'ila suka faɗa wa annabi Musa Allah ya sauke annabi sallallahu alaihi ya sake koma aka rage haka aka dinga ragewa aka dinga ragewa har suka dawo biyar ana rage biyar biyar suka dawo biyar ya ce shi yana jin kunya ubangiji ya sake koma Allah ta'ala ya ce waɗannan biyar ɗin su za a yi amma a canar mafus hamsin aka rubuta saboda haka ku yi biyar a baku ladan hamsin ina ba ta rubuta ne da kyau ko ku yi biyar a baku ladan hamsin amma ka za ki ga wata sallar sallar ba ta yin ta ba ta yin azahar sai karfe uku zuwa karfe uku da rabi domin a lokacin da aka kira sallar karfe daya sai ta ce wannan ba su ba ce yake kenan a lokacin da aka kira na karfe biyu sai ta ce an fa kira sallah ba ta ɗaukan buta sai biyu da rabi sai ta zo ta sa buta a gaba sai kusan karfe uku za a fara sallah sallar da asar kuma sai can goshin almuru ita kuma sallar magariba sai an gama tuwon dare kaga sallar mai tuwon dare da buzuzu take ci malamai ne ne wannan sallah as-salatu imadu din mana qama fa qara qama din wa man taraka fa qad taraka din saboda matsayin sallah ba ai wahayi an saukar da ita ba zuwa akai takanas ta isra'i da iraji aka je a karɓo sallah takanas ta isra'i da iraji aka je a karɓo sallah ba wahayi aka aka saukar da ita ba kamar da aka yi aka saukar da azumi aka saukar da haji aka saukar da zaka aka saukar da jihadi a'a zuwa aka aka karɓo ta annabi sallama yana dawowa kamar da bayani zai zo sai malaka jibril ya biyo shi ya mai sallar a aikace shine hadisin farko a cikin mota ya mai sallar a aikace ya ce to daga lokaci ga zuwa lokaci ga nan shine lokacin sallar ya fassara mashi ayar aqim salata liduluki shamsi ila ghusatil layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda wa aqim salata tarafa an-nahari wa zulfa min al-layl inna al-hasanat yuhibuna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin wallahi dole a tashi dole ku tashi ku umarci ka duk abin da take duk abin da yarinya ki take yi ko aiki kika sa ta tana yi ana kira sallah ki ce ajiye iya nan ba maganar bari in karasa ai wanke wanke ne na wanke ɗauraya ya rage a jeje ki sallah in dai sallah sai da ta ci gaba Kuma ba ta wanda da kyau ai talge ne tukawa kawai za a yi ta bari ya kone gobe sai ta abin to gobe sai ta tarin sa ta kammala shi rubi haka ake yi wallahi sallan nan ba karamin al'amari ba ce bambancin mu da su bai ita ce sallafa Dalibai da 'ya'ya dole a tashi a musu da su kan sallah kada ki taba jin wai bace aure ba shikenan baki isa sallah ba ta isa in ta mutu ba Allah ya banka ta abuta fa Allah ta'ala ya ce fa kurkibu fiya huwal ghayun wa juludu iblisa ajma'un sallah da sai da Allah madaukakin sarki ya kira manzon shi zuwa can can saman can aka bai sallah sannan mutum ya zo ya mata wani rukun galala aka kira sallah ya ce wai sai ta nuna a uzbillah ya ce ba ta nuna shi sai ta nuna sallah zai ce wannan yaren ya ce sai ta nuna ya san mai ta sallah ko ya san istiza izgilanci da lokacin sallah kuwa ya san izgilanci da sha'ira na addini al'amuran addini wallahi dole a ta tsaye ba wai sallah za ta tsaya cikin wata ramalan kaɗai ba ne eh wacce ba ta sallah tana azumin jemaji ba wannan ba har wajen sallah har wajen azumi dole a tashi da lokacin sallah ya yi da mutum ya bar duk abin da yake ya je ya yi sallah mafificin al'amari ne sallah a farkon lokaci ne mafificin al'amari ki yi sallar ki a farkon lokaci malamai ku dubi da Allah ta'ala ya faɗa yace ce, aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un ya bude da sallah ya rufe da sallah ya ce ulaka hum yarithun allazina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun raka dole a tafi tsaye sallan nan ba a bar wasa ba ce in dai Allah madaukakin sarki zai kira manzon Allah sallallahu ta'ala wa sallama zuwa can saman saman bakwai zuwa inda yake ya bai sallan nan bai kamata ki bar kanki ki bar ƴaƴanki ki bar waɗanda kike da fada. su ji ce za ki faɗa musu a ƙarƙashin al'amur bil ma'ruf wa nahyi anil munkar za ki faɗa musu a tayi sallah wannan fa duk ana magana ne a lokacin da ake zaman kalau amma idan aka ce ana biki to da azhar din da la'asar din da magariba din kwata-kwata ba a yin su sai an dawo biki shi ko biki ba a dawa sai karfe tara sai ka sai ta dawo biki wai ai larura ce ai ba larura ba ko amarya ce bai halatta ta bar wannan sallolin ba karewa kenan ba ita ce zuciyar biki ba Allah ba ta yi wannan da ke ko to ko amarya ce bi halatta ba in uwa al'amarin sallah yana da wahala inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta inna salata تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والله الأمر ba karamar عليه الأمر Dole mu tashi. samari sai ki ga an zauna ana fira ba abin da ake yi wannan al'amuran sallah ba wasa bane balle da suke zuwa neman kuɗi kudu a ce ina ai arewa ta masu sallah ce sai da ka shi tun da ya tafi kudu neman kudi tun da ya tafi kudu neman ba baya sallah kwata-kwata in sun shiga laba shi ke nan da shi da sallah wallahi wani hatsari ne ba ƙaramin hatsari ba Allah ya sauke sannan manzan Allah sallallahu ta'ala wa sallama bayan sallah ta tabbatu a salloli biyar in kai sallah in kika sallah biyar za a baki ladan sallah hamsin ina ba ta yin bincike ne da ke ko sannan sai manzan Allah sallama ya sauko zuwa baitul maqdis da ya sauko zuwa baitul maqdis sai aka tada annabawa gaba daya sai ya wuce gaba ya ba su sallah shine da ran khatimin nabiyina wa imamul mursalina shine imamul mursalina kenan hissan ya ma'ana. sai da ya wuce gaba ya basu su sallah baki daya sannan suka wuce shi kuma ya wuce abu nu'aym al-asbahani a cikin littafin sa dalailun nabuwa kamar yadda al-imam ibnu kathir ya hikaito yake cewa a lokacin da kaisar a lokacin da kaisar shugaban rumawa kenan kuna jira ya lallasa farisawa da Allah ta'ala ce wa ulibatu ruwan fi adin arabu wa min ba'da ghalbin sai ghalbin fi isnin ya lallasa rumawa ya lallasa farisawa sai ya ce shi ko sai ya zo baitul maqdis yi ma Allah sujada kuna jira da kyau sai ya yi takakkiya ya zo baitul maqdis yana zuwa daidai busra ba basra ba sai ya samu labari cewar abu Sufiyan suna yana zuwa batul maqdis sai ya samu labarin abu Sufiyan da shi da ayarinsa suna kan hanyar fatauci kuma abu Sufiyan mutanen makani sai ya ce a kira mashi abu Sufiyan din da tawagarsa kuna jina da kyau da aka kira su sai ya ce wasikar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta kai gare shi na cewar ya musulunta shi abu Sufiyan shi kaisar shugaban rumawa aslim taslam aslim yake kallahu adraka marratayn hina abaita fa inna ma alayka ithmul arisiyin ya ahli alkitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa allah wa la nushrika bihi shay'a wa la takhudha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw fa qul shahadu bi anna muslimun wasiqa ta kai gare shi sai yasa a kira mai su Abu Sufyan dan ya ji labarin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai rasulullahi Makka ai duk tashi daga nan tashi daga nan tashi da abu sai manza shi a kaisar ku sani shugabannin da masu wayo ne e in za ku tura wakilai ku tura masu wayo kar ku tura wanda yake ana miti ma suna gangadi suna fira ba haka ake yi ba sai haka tura abu sai abu abin nan sai ya ce da abu sufiyan ya zauna a gaba makarraban abu Sufiyan su zauna a baya a bayan abu Sufiyan. ya faɗa matafinta ina jin abu da ke ko cewar ya faɗa musu zai tambayi abu Sufiyan labarin manzan allah sallallahu ta'ala alaihi sallama idan ya yi ƙarya su ƙaryata shi a lokacin suna bayan shi ko da sun ƙaryata shi ba zai gansu ba wannan zai ko suna ba abu su biyar ko da sun kada kai sun kare ta ba zai ba da aka haka sai ya tambaye a yawa abu sufiyan tambayi ba kan tambaye muke yanzu ba ya ba da amsa da abu sufiyan ya rasa wacce magana zai yi na ya kushe manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a wurin kaisar kuna jina da ke ko sai ya ce to amma yana ba da labari ya ce wai wai an yi tafiya da shi a wani yanki na dare wani lokaci wai tun daga maka har zuwa baitul maqdis har zuwa kaza har abu su ba lokacin bai musulunta ba har zuwa kaza har zuwa kaza kai abin nan ya ba su mamaki wai dai ya dabbaɗi magana ne don kaisar ya ya ce wani abu sai babban dogarin kaisar mai suna patrick sai ya ce lalle kan zai iya tunawa a daren yana gadin masallacin kudus ya zo rufe wata kofa yi iyayensa kofa ta kirfuwa ya yi kofa ta rubuta kirfuwa saboda haka sai ya bata da zimmar gobe zai kira kafintoci masana kofa su zo su duba kofa yana zuwa kofar ko sai ya samu sawun dabba ya wuce ya ji ya ga kaza ya kaza kin da abu ya ba da labarin dan a karyata manzo sun sallallahu alaihi wasallam sai ɗaya daga cikin odulin yi abin da hamsoshin shi kasar din sai ya ce kaza shi ga ma abin da ya gani lalle zai iya tunawa a lokaci gaba haba shi ya sa kofar ta kirfuwa yayyayyay ya rufe kofar kofar ta kirfuwa yayi kun ji tagataccen isar ko na'am hakan nan bayan da manzo Allah sallallahu alaihi ya dawo sai ya ba da labari ai yana ba da labari sai ku faru makata suka ce ina ai abin da muke gaya muku ya daɗa bayyana abin da suke faɗa musu ya sake bayyana ya za a yi a wani yanki na dare a ce an yi tafiya daga nan maka zuwa baitul maqdis daga baitul maqdis zuwa can sama kuma an je an dawo kai sai Allah ta'ala ce ma ja'alna ru'yal lati araynaka illa fitnatan lin nasi wa shajaratul mal'unatu fil qur'an ba mu sanya abin ganin da muka nuna maka shi ba da kuma abin nan wannan tsinanniyar bishiyar ba ita ce a shajaratul mal'unatu fil qur'an tsinanniyar bishiyar nan da aka tsine mata alqur'ani ba mu sanya su ba illa sai dan ta zama fitina ga mutane dan da Rasul wannan labarin sai ce ina da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su labarin shajaratul zaqqum inna shajaratun takhruju fi asl al-jahim suka ce ina a dandanin ƙasa a fako bishiya ba ta fitowa ya za a yi a ce a tsakiyar wutar nama a ce akwai wata bishiya a inda ba ruwa ma bishiya ba ta hudowa to yana za a ce wai a ƙasar nama kuma wuta ta fito kaga wani sai daga ƙara musu kafirci kenan Allah ya sauke shine ma ja'alna ru'ya lati aranaka illa fitnatan lin nasi shine abin da ya gani na waɗannan abubuwa kenan hakan nan wace da mar'an su qur'an da ya ba su labari sai suka ce to ai suna da dabbobi kuna jina suna da dabbobi sun tura ayari na kasuwa na 'yan kasuwa zuwa kasar sham a ina ya gansu ya ba su labarin su ai suna kan hanya ina ba ta mabanci wannan da kyau ko shi kenan sai ya ce musu eh lalle ilalla ya wuce su a wuri kaza kuma raƙuminsu ɗaya ya ɓata sun tsaya suna neman sa ina ba ta yin bayance wani da kyau ko kuma yana wuri kaza yana wuri kaza akwai kuma ya haɗu da wata taguwa a daidai wuri kaza yau barakallahu fikum shugaban rumawa din nan ɗazu da muka faɗa shine hirakal hmm, haka ake bukata kenan shugaban rumawa din na ɗazu da Allah ta lashe gurbatun ruwan fi adul arab shi ne hirakal kuna jira da kyau ko shi ne wanda ya ɗauko abu sufiyan ya ajiye shi ya ɗauko fadawan abu sufiyan ya sanya su a bayansu ko eh, kan bai suna Allah ya saka da alkhairi a ah, kaisar na ce ko kaisar sunan sarauta kenan hirakal sunan shi wannan mutumin kenan yawa kamar wacce kisra barakallahu fikum Allah sadar alkhairi sai ke cewa ya wuce wata taguwar kuma abin nan kafa ta ɗaya ta kare wani sa'in jikinta ya kare abin nan sun tsaya gefe guda suna cin abinci suna shan ruwa ya karɓi wani ya kurɓi wani bangare na ruwa ɗin eh, sai manzo Allah sallama sai sai na Abubakar siddiq kenan siddiq hazil umma kenan sai ce da annabi sallallahu alaihi wasallam sai mun taguwa sai siffanta sai na abubakar taguwa sai ce na shaida cewar kai manzan Allah ne ashe yau sai na abubakar ya ga taguwar lokacin ta wuce ya ga taguwar da sa mai dubin daraja mai alfarma wasu su duk kwansa ba komai in gaya maki amma idan su zai na abubakar ido mai garau sun ga wannan taguwar Allah ta halar soji mana irin waɗannan bayan Allah ne mutane suke zuwa su ta aibanta su su ta cin zarafinsu Allah ya tsare idan ana wannan magana Allah ta'ala ya yi magana ya ba mu labarin isra'i a cikin suratul isra ya yi maganar mai mi'raji a cikin ce ya yace lulu yahu min ayatina dan mu nuna mashi wani sashi na ayoyinmu sannan kuma ya ce wala kadar ai abin nan wala kadar abin nan la kadar amin ayatu rabbihi al-kubra kuma tabbas ya ga wani sashi na ayoyin ubangijinsa ya ga manya shin ya ga Allah subhanahu wataala kun ji tambayar a wannan tafiyar ya ga Allah subhanahu wataala wannan magana ce da aka yi ta da yawa daga cikin sahabbai da tabi'ai sun ce bai ga Allah subhanahu wataala ba ina fata mun bai tona da kyau to idan bai ga Allah madauke sarki ba me fassarar summa dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha ma kadaba fuadu ma ra'a sai suka ci wannan magana wannan fassara a fili take shi mala'ika jibril shadidul quwa ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى شين ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين abu ajina tsakanin shi da manzo Allah sallallahu alaihi kenan fa auha ila abdihi sai Allah yayi wahayi zuwa ga bawansa ma auha abin da yake wahayi da mai ranar wahayi ne ta wasu dan jibril kun lura da ke ko shikenan cewar bai ga Allah ta'ala ba wannan magana ce sosai da sosai Abdullahi da Abbas a cikin sahabbai yana cikin waɗanda suke ganin ya ga Allah subhanahu wa turjumanul Qur'an yace ba ga Allah ta'ala ya zaba annabi Ibrahim ya zaba khulla da annabi Ibrahim ba ya zaba magana ga annabi Musa ba ya zaba ru'ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba ta bai ci wannan da ke ko sai da Aisha radiyallahu anha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah subhanahu wa ta'ala ba haka masruq ya tambaye da masruq ya tambaye ta yace bai ga Allah ba kuma duk wanda ya ce maka ya ga Allah to ya gundumata domin ne domin da ma mata wannan tambaya sai ta ce ai tsidan jikinta ya tashi ya zai mata wannan abu tambaya abubuwa guda uku duk wanda ya ce maka manzo a salama ya su to ya gundu mata ai kusa ya gundu mata ko yawa ya sharara ta duk wanda ya ce da kai manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ga Allah yana jira da ke ko to ya gundi mata domin Allah ta'ala ya ce la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir eh kenan kuma Allah ta'ala ya ce wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw wara hijab ru'ya ba wa ma kana li an yukallimahu Allah babu wani mutum daya da ya kasance Allah ta'ala zai magana da shi illa wahayan sai ta wahayi ma'ana tsakanin shi da malaka tsakanin shi bawan da Allah akwai malaka jibril ɗaya kenan aunin wara hijab ko kuma ya magana da Allah kai tsaye amma akwai hijabi ai musulun rasulun ta yi da maisha ɗaya kenan duk wanda ya ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya san abin da za a yi gobe to ya sharara ta domin Allah ta'ala ya ce inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksubu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut duk wanda ya ce maka manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya boye wani abu na alqur'ani to ya shararata kare kuwa domin Allah ta'ala ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu yashmuka minan nas wani shine takaitaccen bayani akan abin da ya shafi isra'i da miraji manzan Allah su salama yi wannan tafiya ya je lafiya ya dawo lafiya ya zo ya sami mutanen salami lafiya ana fata mun fahimci wannan da kyau ko kuma daidai gwargwado mun ji abubuwan da suka wakana a wannan tafiya tsira da amincin Allah su tabbata ga wannan annabi mai dubin daraja Allah ta'ala ya kara mashi ɗaukaka Allah ta'ala ya kara mashi girma da daraja Allah ta'ala ya ga bayan mahasadansa ya ga bayan maƙiyansa, ya yi maganin makiyansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil akhirati wal ula idan kina son ki ƙara faɗaɗa bayani akan isra'i da mi'raji a ƙashin gaskiya kada mutum ya wuce karanta wata alƙur'ani saboda ayoyin da na cikin suratul isra ayar na ta cikin suratul isra da waccan ayar da ma da Allah ru'ayya arainaka da ayoyin cikin suratul amma annajmi mutum ya fahimce su sosai da sosai sannan kada ya wuce tafsirin ɗan ibra kafir ya yi bayani sosai da sosai a cikin waɗannan wurare guda biyu ya yi magana sosai a cikin suratul al-isra ya taƙaita magana sosai a cikin suratul najmi ya fi mai da hankali da abin da ya shafi al-iraq a cikin suratul najmi hakan nan al-imam fatihul qadir al-imam shaukani shi ma yayi magana anan hakan nan nasir sa'adi a tafsirin karimin rahman tafsirin karimin rahman في تفسير كلام المنان هذا من شيخ البخاري كتاب الانبياء باب اكو باب باب حديث المعراج باب حديث الاسراء اكو سلم الوصول اكو معارج القبور اكو الكافيه الشافيه في الانتصار لفرقه الناجيه تاع الامام ابن القيم اكو دروس في الاسراء والمعراج مع الشيخ علامه عطيه محمد صالح فوتوكوب محمد الامين الشنقيطي هنا karamin muhammadu aminu shankidi don muhammadu aminu shankidi bai kammala tafsirin adwal bayan fi ta alquran bil quran ba inda ya tsaya shi muhammadu shi wannan atiya salim ya ci gaba to yana da news yana da darussa da ya gabatar akan isra'il da iraji a masallacin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sani na durus din ba su shiga ba a mai da su littafi ba ma'ana durus ne suna na musajjala kenan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik